demokradiyya a yau. Cikin shirin babu na'urar tantance masu jefa ƙuri'a a zaɓen ƙananan hukumomi, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yamma masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Asabar nan da ke tafe sha shi daga watan nan na Janairu za a yi zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Niger. Sai dai kashi zaɓen yana zuwa ne da ‘yar tangarɗa, inda ‘yan hamayya na jam'iyyar PDP a jihar suke zargin jam'iyyar APC mai mulki tana shirin maguɗi, muddin dai ba a yi amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a ba. Amma gefe ɗaya kuma rashin jam'iyyar PDP mai hamayya amma a jihar Sokoto. Tana cewa ba tilas sai an yi amfani da na'urar tantance masu zaɓe ba, bayan da hukumar zaben jihar ta ɗage zaben domin ta samo wannan na'ura. Ga kaɗan daga cikin rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Mina fadar jihar Niger da muka gabatar muku ranar Litinin. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce sun gano shirin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger ke yi na haɗa baki da hukumar zaben jihar domin ƙin yin amfani da na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katiri da ta yadda za su yi a ringizon ƙuri'u a lokacin zaben. gaskiya cewa hukumar zaɓe na jiha ba za ta yi amfani da na'urar tantance katin 'yan jefa zaɓe ba ya zo mana da mamaki domin a wannan ƙasa yanzu duk wani zaɓe da za a yi kuma ba za a yi amfani da Na'urar tantance katin zaɓe ba zai zama wani abu ne daban. To idan ta tabbata ba za su yi amfani da na'urar ba me ya matsayin ku za ku shiga zaben ko me za ku? Mukan ba za mu fita zaɓe ba za mu shiga. Abin da ya rage mana mu yi yanzu mu ƙasa mu tsare mu kuma raka. To amma jam'iyyar APC ta ce wannan wani shiri ne da jam'iyyar PDP ta yi domin haddasa rudani in ji mataimakin sakataren PDP a jihar Niger barista Lawal Yusuf. Kullum ba abin da PDP ke fata yanzu ne ta kawo hatsaniya yanzu za su yaudari jama'a jami'ar apc jami'a ce mai bin doka da oda kuma inec na state independent electoral commission take kuma mu mun san amfanin kadiri da da shi muka ci zaɓe bayan za a mu ce kada amfani da kadiri da to sai dai a lokacin da apc ke cewa sun ci amfanin na'urar ta kadiri da hukumar zaben jihar Niger cewa ta yi babu wata doka da ta tilasta mata yin amfani da na'urar kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben jihar Niger Alhaji Muhammad Ali ya shaida damun ta wayar salula. Ita doka ta zaɓe a jihar Niger wata ba mu dama dole dole sun yi amfani da wannan na'ura na kada da ba. Garin namun mu ne? Na'am, to ita dokar zaben nan ta jiha ta sha bamban da ta ƙasa ne? Ta sha bamban kowace jiha tana da nasu dokan. Mun tuntuɓi masanin harkokin shari'a kuma shari'a kan tsarin mulki Hassan Liman domin jin abin da ya sa ba tilas ba ne a bi tsarin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bi wajen gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihohi ba. Ƙananan hukumomi su ƙari kashi na bakwai na tsarin mulkin Najeriya shi ne ya ba kowace jiha talatin da shida na Najeriya ɗin nan dama su yi doka su tabbatar da yadda za a gudanar da zaɓe a kowane ƙaramar hukuma na tarayya da ke karkashin kowane jiha wato kowane jiha za ta yi dokan ta kenan haji sabo amma doka ta zaɓe ta ƙasa ba ita ce ake amfani da ita na zaɓe a ƙaramar hukuma na kowane jiha ba a Najeriya. To Hassan Liman ganin yadda na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a ta yi tasiri a zaɓen da aka yi zaɓen ƙasa da aka yi a Najeriya. Anya za a iya yin zaɓe ko da na ƙananan hukumomi ba tare da amfani da wannan na'ura ba sannan kuma jama'a su amince da sakamakon wannan zaɓe? To, haci sabo da masu jama'a masu saurara shine kamar yadda na yi bayani kashi a ƙarƙashin kashi na tara na dokan zaɓe na ƙasa. Hukumar zaɓe na ƙasa ita ce kaɗai take da dama na rajista duk wani da zai jefa ƙuri'a a ƙasar najeriya ko da zaɓe na ƙaramar hukuma ne in aka zo ƙaramar hukuma har yanzu na maimaita dokoki da majalisa ta jiha ta kafa shi ne za a yi amfani da shi. Ba tilas ba ne a ce kenan a yi amfani da ita idan majalisar dokoki ta jiha ba ta yi dokar cewa sai an yi amfani da wannan na'ura ba ma'ana kenan ba za a yi amfani da ita ba? E in babu wani doka karara a cikin doka na majalisar kowane jiha da ya kamata da ta ce a yi amfani da na'ura na tantance mutane to a fahimta na da dokan kashi na tara na dokan na wanda ta yi rajistan jama'a ba tilas ba ne haji sabo. Tawaja Suleiman me zai hana 'yan hamayya ko wanda ya faɗi zargin cewa an yi magudi sanin cewa babu wannan na'ura. Najeriya ƙasa ne wanda aka yi ta bisa ga a ƙarƙashin tsarin mulki akwai jiha akwai gwamnatin tarayya mm. kuma tsarin mulkin najeriya ta ba kowane ɓangare ikon da zai yi ikon da zai amfani da shi to ya kamata su abokan hamayya ya kamata ko kuma dukkan 'yan jam'iyyu gaba ɗaya su tsaya su ga cewa dokoki da aka yi amfani da shi a zaben da aka yi da ya wuce na shugaban ƙasa da sauransu a tabbatar a zaben ƙananan hukumomi su ma a tabbatar an irin wannan dokan a jiha amma in babu irin wannan dokan domin duk abin da aka ce babu doka musamman amma an ce a yi yadda ake yi a da ya ake a da a kawo rijista ne a buɗe rijista in aka ga sunan mutum a rijista sai ce eh sunan ka ne hoton ka ne sai a sa sai a sa ya sa ya makin to shine process of accreditation amma shin wanda ya kawo katin shine mai katin ko ba shi bane wato na'urar tantance jama'an nan ita ce kadai za ta yi tabbatar da ainihin hakika shi ne ko ba shi ba ne kamar da abin da aka yi kwanaki baya taimaka a Najeriya. Ni a gani na mm. kuma a tunanina ya kamata duk jiha a Najeriya in ana son a yi zaɓe da ya dace wanda ba za a yi kawo maganan cewa an yi magudi ba to a yi amfani da wannan na'urar tantance jama'a kamar da aka hukumar zaɓe na ƙasa ita ma ta yi a zaɓuɓɓuka da ta wuce. Aja Saliman mm, menene ra'ayinka game da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a yi a daga yanzu ganin sabbin gwamnatoci ne a galibin waɗannan jihohi kana ji za su sha bamban da abin da muka kalla a shekarun baya ma'ana jam'iyyar da take mulki a kowace jiha dukkan su suke cin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin nan Haji Sabo wannan tambayan kamar yadda kullum nake faɗi tambaya ce da ta shafi harkar siyasa. Mm. Amma ni a nawa tunanin kuma nawa fahimta shine duk inda aka ce an kafa dokoki da ya dace na tafiyar da zaɓe a ba kowace jam'iyya ta fitar ta yi kamfen yadda ya dace kuma a tabbatar kowane ɗan najeriya a kowane jiha da yake zaune a ƙaramar hukumar da yake ya rijista in aka zo jefa ƙuri'a a tabbatar kowa ya jefa ƙuri'a bisa ga ƙa'ida bisa ga doka wato in mutane ɗari biyar ne a cikin rajista to in ɗari biyar nan suna da rai ko ɗari uku ne suke da rai ko kuma suna nan to su ne kaɗai za su jefa kuriya amma in ba a tsaya an yi zaɓe bisa ga ƙa'ida yadda ya kamata ba to ana fahimtar za a samu mishkila kamar yadda aka samu a baya wanda take da ƙarfi a inda take za ta tabbatar tabbatar ta zaɓi wayanda suke so su su mulke su. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Matsaro da wannan Allah ya kama ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma mai tahowa idan da rai da lafiya za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar namaradin Mustapha Nasir ba tsari da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro do ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.